واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابا أتي قبل كراتم لتفسير a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a yau talata ashirin ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da biyar ga watan yuli shine watan Jun, miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha takwa. kafin mu ci gaba assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ga ƙur'ani da fatan Allah ya biya mun bukatu na na alheri to muna fata Allah ya biya wannan kuma ga alkur'ani da niyan Allah ya ji kan iyayena ya gafarta musu ne kuma Allah ya biya mun bukatu na na alheri Allah ya tabbatar wannan kuma da fatan an sha ruwa lafiya ga alkur'ani guda biyar a saka a masallaci da niyan Allah ya biya mun bukatu na alheri to masu tawassuli da sayan qur'ani da ba da masallaci sun fara yawa eh. mutum sai ya sayi qur'ani ya ba da masallaci ya ce ya ta karantawa Allah ya biya masa bukatunsa na alheri to babu laifi Allah tabaraka wata'ala ya biya na shari kuma Allah ya sauya su zuwa ga alheri kuma Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya baki ɗaya da kuma ƙarshe mai kyau ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ya tabbatar da haka wannan kuma tambaya ita ce malam in na yi sujada da ruku'u na karoki Allah da hausa sai na yi tambaya sai aka ce ana iya roƙon Allah da kowane irin yare Allah ya karba wannan haka ne zo yi addu'a kamar haka Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi nasara a rayuwanmu na lahira da na duniya da hausa to malam yaya ya kamata ya yi ta yin haka ko ko a'a sai eh to da abin da ya fi dacewa shine abin da aka samu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ruku'u fa azimu fihi rabba ruku'u ana girmama Allah ne subhanahu wa ta'ala ko kuma ya dauki hadisin na Aisha Allah ki kara yadda da ita wanda tace a ƙarshen rayuwar manzon Allah yakan ce subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli to sai ya maimaita wannan a cikin ruku'a ko a cikin sujada amma tabbas a cikin sujada an ba da dama a yi addu'a kowace irin addu'a ce maza Allah ya ce faƙaminin an yi lakum lalle kun cancanci a amsa muku to amma yin addu'a da hausa waɗansu malamai ne suka ce ya halatta a yi haka waɗansu kuma suna ganin kamata ayi duk cikin sallah a addu'a cikin harshen larabci tun da addu'o'in nan suna nan da yawa ko kuma mutum ya bar addu'an da zai yi da hausa kafin ya yi sallama sai ya yi da hausa sannan daga baya sai ya yi sallama saboda haka gyaran da za mu yi ma wannan ne a cikin ruku'u ba a addu'a in dai ba hadisin nana aisha za ka ɗauko ba a cikin ruku'u ba a addu'a amma a cikin sujada wannan kana iya yin addu'a kamar yadda za ka yi kafin ka yi sallama to kuma in muka ɗauki ɓangaren wanda suka ce da hausa ana iya yi ga mutumin da ba zai iya da larabci ba ko kuma mutum ya yi da yarensa ya faɗi damuwansa wa Allah ga wanda ba zai iya yi da larabci ba to wannan babu laifi sai kuma wannan ma har ila yau ga Al-ƙur'ani da niyyan Allah ya biya mun bukatu na na alheri to Allah ya biya mana gaba daya sannan wata baiwar Allah ta kawo kuɗi naira dubu arba'in a ba da marayu da marasa galihu tana neman addu'a Allah ya gafarta wa mahaifanta kamar yadda wata ita ma kwanakin baya ta kawo dubu arba'in domin wato ta wasuli, Allah ya gafarta wa mahaifiyarta to muna fata Allah ya gafarta musu gaba daya sannan alhaji bashir yakubu lame chief of staff na fadar bauchi shi ma ya aiko tura mai guda ashirin a bada marayu Allah ya saka masa da alheri sannan almuhibba foundation na uwar gidan ƙauren bauchi tsohon ministan abuja ita ma ta aiko da wato spaghetti wajen katon takwas makaroni wajen katon guda bakwai sannan da kuɗi naira dubu hamsin a bada ainihin marayu da marasa galihu kuma ina kyauta zaton kusan kowane masallaci ko manya-manyan masallatai an kai saboda haka kada mutane su ce ji labari a cikin gari su yi ta tururuwa gidana mu ma za mu ji da namu ne waɗanda suke wannan anguwa ko waɗanda suke kusa da masallaci ko waɗanda suke masallacin nan saboda mu ma muna da marayu da yawa akwai marasa galihu da yawa waɗanda ya cancanta a taimaka musu idan ba a yi wannan kakedi ba sosai sai ga wani ya taso daga wani wuri wanda kuma yana kyauta zaton manya-manyan masallatai duk araba raba waɗannan abubuwa Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya biya ta da gidan aljanna a ci gaba da karatun mu na tafsir kamar yadda yake kowa ya sani muna cikin suratul aqab a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta goma sha ɗaya ko aya ta goma sha biyu saboda jiya mun karanta aya ta goma sha ɗaya ayan da Allah ta'ala ya ce wa qala allazina kafaru lil ladina amanu لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم أكرمك الله أتاك يميت من آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال الذين كفروا وأن نصر كافر تيسكتي للذين آمنوا وأن نصر إيماني لو كان خيرا ما سبقونا إليه wato da alkur'ani alheri ne to da waɗannan mutane makaskanta ba za su rigaye mu zuwa gare shi ba qalu anil mu'minina bil waɗannan kafirai sun faɗi wannan magana ne dangane da waɗanda suka yi imani da alkur'ani law kana alqur'anu khairan ma sabaqana haula'i ilai. da alkur'ani alheri ne wai da waɗannan mutane ba su rigaye mu zuwa ga alkur'anin ba ya nuna suna nufin kaman bilal sahabin annabi kaman ammar bin yasar shi ma sahabin annabi kaman suhaib ar-rumi shi ma sahabin annabi wa khabbaban kaman khabbab shi ma annabi waɗanda yake talakawa ne Allah ya taimake su a farkon musulunci suka karbi addinin Allah radiyallahu anhu wa ashbahahum da makamantansu wa adrabahum da ainihin kamanninsu min almustadafina daga cikin masu rauni wal abi ko waɗanda suke bayi maza wal ima ko kuma waɗanda suke bayi mata wa ma zalika illa li annahum inda anfusihim abin da ya kawo wannan magana saboda su suna ganin ya taqiduna anna lahum inda Allah wajaha cewa suna da matsayi a wajen Allah to tunda suna da matsayi a wajen Allah ya za a yi talakawa su riga su yadda da addinin musulunci ya za a yi talakawa su riga su imani da alkur'ani anya akwai alheri ko a ciki da su da suke da daraja a wajen Allah suke da kima su ya kamata su fara yin imani da alkur'ani sa'annan talakawa su biyo bayansu walahu bihim inaya kuma maza Allah ya kula da waɗannan mutane domin saboda sun fi sauraro su sun fi sauraron magana inda suka ji gaskiya sun fi ɗaukanta amma manyan mutane su kafin su ɗauki gaskiya yana da wahala kwarai da gaske Ya sa idan Allah tabaraka Ta'ala zai murkushe gari to manyan mutane su suke fara tawaye sai kuma su kira talakawa su kuma su goyi bayan su sa duk wani babban dan siyasa in ya fito sai kaga yan iska sama da ɗari a bayansa kuma duk abin da yasa su za su yi duk irin cin mutuncin da za su yi za su yi wa kowa wannan cin mutuncin za su kona ko ina za su hana zaman lafiya da kwanciyar hankali a gari za su kashe duk wanda za su kashe yasa Allah ta'ala ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira saboda haka anan su kuma kafirai manya-manyan kafirai na zamanin annabi suna ce ai da alkur'anin alheri ne to da su za su fara yin imani ba talakawa ba ba matalauta ba ba makaskantan mutane ba ba bayi maza da mata ba shine laukana khairan ma sabaquna ilayhi وقلدوا في Hakika wato sun yi kuskure a cikin wannan al'amari wa aqta'u qata'an ta'annan sunyi kuskure a bayyane kama qala tabaaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul an'am wa kadhalika fatanna ba'dahum bi haka muka fitini sakin su da saki li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina domin su ce yanzu waɗannan mutane ne wai Allah ya yi musu baiwa su ne ba su daraja su ne manya-manya cikin musulunci kai mu ba za mu saurara ba to ko a yanzu za a ga mutane da suke kokarin addini ana ganin talauci ne ya dame su ana ganin ba su da kwabo ne ko ba su da aikin yi shi yasa suka damu da addini shi yasa za ga manyan mutane ba sa saurarawa wa addini za a yi kira zuwa ga sunna za a yi wa'azi za a yi tafsiri za a karantar da al'umma sai su ce ai duk waɗanda suke wajen talakawa ne mu ba za mu je mu zauna ba abin da ya cutar da su kenan abin da ya cutar da na da kenan kuma abin da yake cutar da manyan yanzu kenan Allah ya sauwake ayyata ajabuna kaifa itada haula idunana suna jin mamaki yadda aka yi talakawa suke gaba gaba wajen karban gaskiya a kansu walihaza qalu shi yasa suka ce law kana khairan ma sabaquna ilayhi wa amma ahlus sunnati wal jama'a shi yasa al-imamu ibnu kathir sai ya ambata anan yace kun ga ahlus sunna wal jama'a fa yaquluna fi kulli fi'lin wa qawlin sukan ce cikin kowane zance da aiki lam yakbut an sahabati ridwanullahi alaihim wanda bai tabbata daga wajen sahabbai ba suna kiran wannan bid'a saboda me saboda manzo Allah ya ce bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin da ainihin sunnata da sunnan na waɗanda suke kiryayyu masu kiryarwa. saboda haka abinda manzon Allah ya aikata wannan sunna ce abinda sahabban manzon Allah suka tabbatar wannan ma sunna ce abinda manzon Allah bai aikata ba sahabban manzon Allah ba su aikata ba to kaga wannan bid'a ce duk wanda ya kirkiro a yanzu kuma ya gwada kyawun wannan al'amari to ba za a saurara masa ba saboda haka yasa ibnu kathir yake cewa duk abin da bai tabbata sahabban annabi sun aikata ba to huwa bid'a li'annahu law kana khairan la sabaquna ilayhi domin da alheri ne da sun riga mu aikatawa li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khayr domin sahabban manzon Allah ridwanullahi alaihim ba su bar wani al'amari wanda yake mai kyau ko yake da daraja cikin musulunci ba illa wa badaru ilaiha ba ce sun riga kowa zuwa aikata wannan abu saboda haka yin wani ya zo ya kirkiro wani abu sannan ya zo ya ce ai wannan wato da sahabbai sun gane ma da sun yi haka da waɗansu zikirorin da za a zo da waɗansu ƙa'idodi da ainihin sharuɗa a ce ga yadda za a yi a yi ƙawata bidiyo'i cikin addini to wannan ba za su kasance karɓaɓɓu ba a wajen Allah kuma ba za su kasance karɓaɓɓu ba a wajen ahalus sunna ina fata an gane wa qawluhu ta'ala wa islam ya tadu bihe lalle waɗannan kafirai idan ba su shiryu da alkur'ani ba fa sai na haza ifkun qadim lalle za su ce wannan ƙarya ce da daddiya masurun alin nasil aqdamin wanda aka samo daga daɗaɗɗun mutane ko mutanen da fayantaqisuna alqur'ana wa ahla to da haka suke yin illa ko suke targade wa alqur'ani da ma'abuta alkur'ani to amma da yake Allah ya riga ya fi su Allah ta'ala ya riga ya sanya alkur'ani littafi ne mai daraja kuma karɓaɓɓen littafi a duniya wanda za a samu hatta waɗanda ba musulmi ba waɗansu suna sha'awan da su saurari alkur'ani suna sha'awan da su rinƙa jin karatun alkur'ani ko da ba sa sallah ba sa salati saboda abin yana ba su sha'awa to Allah ta'ala ya sanya martaba da daraja a cikin wannan alkur'ani ko mutum ya ki ko ya so to na gaba ya yi gaba na baya kuma sai ainihin labari sai Allah ya ce mai ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Da waɗannan ba sani ba ne ai alkur'ani baki ne farau ba kamar yadda yake annabi muhammad bin abdullah salawatullahi alaihi wato baki ne farau ba wannan alkur'ani akwai littafan da suka gabace shi shine Allah ya ce wa min qablihi kitabun Musa nan nan kusa kafin alkur'ani akwai littafin annabi Musa imaman wa rahma wannan littafi jagora ne kuma rahama ne ga bayin Allah Wahaza kitabu wannan kuma shi ma wani littafi ne na musamman musaddiqun mai gaggata littafan baya lisanan arabiyyan wanda aka saukar da shi cikin harkar larabci an saukar da shi ne wa manzon Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liyunzira alladhina zalamu domin yayi gargadi ko domin ayi gargadi ga waɗanda suka yi zalunci wa bushra lil kuma domin a yi albikir ga masu ainihin kyautatawa saboda haka duk wanda ya zalunce ya kafirce sai a yi masa gargadi a ce a lahira akwai wuta makomansa za ta kasance jahannama ne tun da ya saba wa Allah shi kuma wanda ya rike alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala to sai a yi masa albikir da ainihin gidan aljanna saboda ya kyautata aikinsa ya kyautata rayuwarsa saboda haka wannan shine babban aikin alkur'ani domin ya karantar da mutane ga hanya mara kyau kuma ga sakamakon hanya ga hanya mai kyau ga kuma sakamakon hanya ko lalle wannan manzo manzo ne na gaskiya kuma lalle wannan magana magana ce ta Allah subhanahu wata'ala saboda haka akwai nasara da cin riba da ainihin sa'ada jin daɗin rayuwa duniya da lahira idan an rike alkur'ani an yi aiki da abin da ke cikin alkur'ani kuma an yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hatsari mai girma akwai wutan jahannama tana jiran waɗanda ba su yarda da alkur'ani ba ba su yarda da manzon Allah ba sannan ba su yi aiki da alkur'anin ba suka mutu a haka to makoman su wutan jahannama ce saboda haka li yunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin kamar yadda anan malam yayi ƙarin bayani yace mujtamilun ala nizara lil kafirina wal bishara lil mu'minin sai kuma Allah ce mai innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ثم استقاموا فلا خوف خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سي الله تبارك وتعالى يتي إن الذين قالوا للي ودن نذكتي ربنا الله الله تعالى كيني أبنججمو هو أبنججمو كيني الله ثم استقاموا سعنا سكا ديديتا أكن هنيا أكن بايا مالا يا إيمانا قارن بياني kamar yadda manzon Allah yake ce ma wani sahabinsa ka ce qul amantu billahi sun istaqim ka ce yi imani da Allah sa'annan kuma sai ka daidaita to menene istiqama shine mutum ya tsaya bisa kiyaye dokokin Allah duk abin da aka ce masa ya aiwatar ya aiwatar duk abin da aka ce ya bari ya bari to lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sa'annan kuma suka tsayi tsar suka yi biyayya wa Allah subhanahu wata'ala to sakamakon su shine fala khawfun alaihim waɗannan babu tsoro tare da su wala hum yazanun sa'annan kuma ba sa yin bakin ciki sai Allah ya ce ulaika sabul jannati khalidina fiha waɗannan ma abuta gidan aljanna ne kuma idan sun shiga madawwama ne cikin ta har abada jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne dangane da abin da suka kasance suna aikatawa bi ma'ana aljaza'u min jinsil al'amal wato sakamako daga nau'in aikin da suka saba aikatawa kuma wa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukazziban wato sakamakon aiki mai kyau shine a samu sakamako mai kyau gidan aljanna shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tajaddadawa a wurare daban-daban to a can bayan mun karanta إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun to idan ka duba cikin aya guda daya anan kuma sai a kawo cikin ayoyi guda biyu innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم للي أيك نتكعيكتا سوني دليلي نعينهم سام الرحمة قريسو Wasu wa har alaihim da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin kora musu ni'imomi iri daban-daban dama duk wanda ya yi imani da Allah sannan kuma ya yi aiki ya tsaye da sallah ya bayar da zakka sannan kuma ya je aikin haji ko ya azumin wata ramadana ko kuma ya yi biyayya wa iyaye ya riƙe gaskiya ya riƙe amana ya cika alkawari yana kyautata wa makwabta yana biyayya wa iyaye yana kyautata wa iyalansa da sauran dukkan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurni to lalle wannan yana jawo masa rahama duniya da lahira yana jawo masa rahama duniya da lahira sannan kuma idan mutum ya kauce wa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala bai yi imani ba bai yarda da manzon Allah ba bai yi aiki da alkur'ani ba sannan yana aikin lalata ko yana sata ko yana ƙarya ko yana ha'inci ko yana ta'addanci ko yana zalunci ko yana wani aiki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta to wannan zai iya jawo masa bala'i duniya da lahira amma duk wanda ya mutu yana kafirce to wannan kan babu abin tausayi a kansa walallazina yamutuna wa hum kuffar duk waɗanda suka mutu suna kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ba zai gafarta musu ba amma mutum ya je da wani laifi in Allah ya ga dama zai gafarta masa domin Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha laifin da bai kai shirka ba laifin da bai kai kafirci ba amma in kana son ka samu kwanciyar hankali da natsuwa duniya da lahira to shine ka rike alqur'ani ka yadda da manzon Allah ka rike sunnan manzon Allah ka yi ainihin da'a daidai gwargwado ka kauce wa abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta to sai ka samu wato natsuwa duniya da lahira za ka samu rahama duniya da lahira kuma za ka samu albarka duniya da lahira shine innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce Allah ne ubangijinmu thumma sa'an sa'annan suka daidaita suka yi ɗa'a wa Allah fala kaufin alaihim waɗannan babu tsoro tare da su fi ma yastaqbilun cikin abin da suke fuskanta. wala hum yahzanun sa'an nan ba sa yin bakin ciki alama khallahu a bisa abin da suka bari a baya na matansu ne ‘ya'yansu ne almajiransu ne ko al'amuran da suka shuka mai yiwa sun na ainihin gina wato makarantu na islamiyyu sun mutu sun bari ko sun giggina masallatai sun sanya almajiransu to yanzu sun mutu sun bar su. to lalle waɗannan babu tsoro tare da su sa'annan kuma babu bakin ciki domin Allah tabaraka ta'ala zai taimaka yadda ayyukansu za su ci gaba da ɗorewa tunda manzo Allah ya riga ya yi bayani duk wanda ya mutu ayyukansa sukan yanke amma hadisin Abu Huraira na farko sai manzon Allah ya ce banda abubuwa guda uku abu na farko mutumin da ya bar ilimi wanda ake amfana da ki to wannan ladansa ba zai taɓa yankewa ba sannan kuma idan ya zama karɓaɓɓe wajen Allah to sai Allah ta'ala ya haɓakar da al'amuransa wato ko da bayan mutuwansa Allah ya taimaki ‘ya'yansa, ya taimaki almajiransa, ya taimaki waɗanda ya ɗora su akan turba ta ainihin gaskiya da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka duk wanda ya karantar da ilimi, to wannan baya da hasara. ire-iren waɗannan mutane fala khawfun alaihim wala hum sa'an sa'annan daɗin daɗawa, mutumin da ya bar ɗa na kwarai a bayansa wanda yake yin masa addu'a ko idan mutane sun gaishe suna yin masa addu'a suna yi wa iyayensa addu'a ko idan yaron ya aikata wani aiki za a ce a dan wani ne amma Allah ya gafarta ma wani Allah ya saka masa da alheri to waɗannan ranar tashin alkiyama Allah zai haɗa su ma a cikin aljanna guda ɗaya ko da aikinsu ba ɗaya bane. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من كيد كل امرئ بما كسب رهين الله تعالى زي حد guda وجه قدا وتوسسامو الجنة matsayi guda ɗaya wanda za su rinka kallon juna suna ainihin farin ciki da annashuwa kuma har ila yau lalle duk wanda ya bar ƴaƴa na kwarai to lalle kima yana daga cikin waɗanda Allah yake cewa fala khawfun alaihim wala hum babu tsoro tare da su sa'annan kuma ba sa yin bakin ciki sannan sai so na uku wanda ya bar sadaka mai gudana to sadaka mai gudana ta kasu kashe kashe kamar yadda hadisai suka yi bayani wa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha walannan sune ma'abuta aljanna sa'annan madawwama ne cikin ta har abada jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa ne sai Allah ya ce mai ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ومنين ساكمكم سوى وجن الله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يهتدون نعم الله سبحانه وتعالى يتي وصينا na lalle mun yi umarni wa ɗan adam wasiya kenan alam ma'anan wasiya kenan alam mun yi umarni wa ɗan adam bi walidaihi dangane da iyayensa ihsana shine a kyautata musu ko da ke an kawo ne ana takadirin aiki alam a kyautata wa iyaye guda biyu saboda me hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha mahaifiyarsa ta dauke shi cikin wahala sannan kuma ta haife shi cikin wahala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da ainihin daukan cikin sa da kuma haihuwansa da yayansa watanni 30 watanni 30 hatta idza balaga shuddahu wa balaga 40 sana sa'anna har lokacin da ya kai karfin sa ya kai shekara 40 qala idan mai hankali ne sai ya ce رب أرضيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين saboda haka sai ya yi addu'a dama abin da ake bukata shine idan mutum ya je tsakiyar rayuwa da ƙarshen rayuwa sosai sai ya rike addu'a wannan kwatankwacin addu'an da annabi yusuf ne ya yi a lokacin da komi ya daidaita gare shi ya haɗu da iyayensa da ‘yan uwansa aka yafe wa juna kowane abu ya daidaita gashi yana shugabanci shine kawai ake jin maganarsa me yace yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin saboda haka kai ma idan ka kai irin wannan matsayi ka kai matuƙa wajen bunƙasa ka samu ainihin shekaru masu yawa ka gangara ainun sannan kana da lafiyanka ga kuɗi ga kuma jin ga martaba ga ɗaukaka to kamata yi ka rike wannan addu'a ka ƙarasa da ire-iren waɗannan addu'o'i to sai Allah ya ƙara maka daraja ya ƙara maka martaba lamma zakara ta'ala fil ayatil ula yayin da Allah ya ambata ayoyin da suka gabata a tauhida lahu magana akan tauhidi wa ikhlasal ibada da kuma tsarkake ibada ga Allah wal istiqama ilayhi da ainihin daidaita al'amura zuwa ga Allah atafa bil wasiyyati bil walidain anan kuma sai aka yi adafi dangane da umurni da wasi'a, wato umurni ga yin biyayya wa iyaye kama huwa maqarunun fi ghairi ma ayatin min alquran kamar yadda Allah ta'ala ya kawo agwame ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba wurare masu yawa a cikin alkur'ani ka kaulihi ta'ala kama fadin Allah madaukaki wa qada rabbuka ta ta'budu illa iyyahu wa qada rabbuka ma'ana amara rabbuka wa qada rabbuka ma'ana hakama rabbuka ubangijinka yayi umurni ko yayi hukunci ko ya lazimtar ma'ana umurni na dole kenan Allah ta'budu illa iyyahu kada ka kuskura ka bauta wa kowa sai shi kadai kun ga wannan ana da tabbatar mana da tauhidi da kuma ikhlasi ga Allah ki kalansa sannan sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana so kuma iyaye wato a kyautata musu wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyayen ku kyautatawa mahaifi da mahaifiya saboda suna da daraja wajen Allah subhanahu wataala shi yasa ma aka ambaci ɗaya ɓangare. wato wahalan da mahaifiya take yi domin a ƙarƙashin wannan za ka fahimci wahalan uba idan da uban bai nemo ta ba za a same ta shi zai nema mata wajen zama shi zai biya sadaki shi zai yi kayan aure sannan idan aka zo hidiman auren shi zai ɗauka sa'an nan daɗin daɗawa idan ta shigo gidan shi zai nema mata abinci a kowace rana shi zai rinka mata ɗawainiya lokacin da ta zo tana da ciki zuwa asibiti ne, sayan magani ne, sannan kuma yana taru saboda idan aka haifi wannan yaro a samu abin da za a kula da shi to an haifa masa yaro ragon suna ne, kayan da yaro zai sa ne, kayan yaji ne, sannan kayan da matan ma za ta yi jego ne, sannan yaro ya zo ya girma mai yawa ma a samu yaron da baya shan nono da yawa sai an saya masa madara to uban ne mai sayan madara haka za a yi ta fama sannan lokacin da ya fara rarrafe ko ya fara tafiya ya ɓallo wancan ya ɓalle wancan ya zungure wannan ya yi ɓarna a nan sannan uban kuma yana ɗaukan haƙuri dole don karka ji an ambaci ɓangaren uwa ka ɗauka shi kuma uba an manta shi ne ba manta shi ba saboda ɗawainiyarsa da yawa dalilin da ya sa kenan aka ce lalle kyautatawa kyautata wa iyayensa matuƙan kyautatawa kamar yadda ɗaya ayan ta ce anishkurli Allah ta'ala ya ce ka gode min shine da aiki a aikace ka yi ɗa'a wa Allah kada ka saba maka. sannan kuma sai ya ƙara da cewa wali ka. sannan kuma ka ainihin gode wa iyayenka guda biyu mahaifiya da mahaifi su ma a gode musu a aikace shine ta yin musu ɗa'a. amma sai dai idan sun yi umarni cikin abin da ya saba wa Allah to nan kan Allah yana gaba da su su ma Allah ne ya halice su su ko sun haife ka ne ba su suka halice ka ba kuma Allah ne ya ce kai musu da'a amma cikin abin da bai saba wa Allah ba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم sannan gaba ɗayan ku za ku dawo gare ni in hukunci a tsakaninku ga abin da kuka kasance kuna yin sabani ko kuna aikatawa saboda haka idan suka yi umarni da saba wa Allah to nan kan ba za a yi musu biyayya ba Allah ta'ala ya ce ka gode min ka gode wa iyayenka ilayyal masir wato makoman ku gare ni take ila gairi zalika min al-aya akwai ayoyi da dama waɗanda suka tabbatar da haka kaga nan ya kamata a gyara maganan Hausawa da suke ce ka bauta wa Allah ka bauta wa iyayenka to iyaye ba bauta musu ake yi ba ana yin musu da'a ne cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba idan ya saba wa Allah da manzo wannan kan ba za a saurara musu ba shi yasa za a kawo mana misalin wani sahabi yadda ya da'a wa Allah ya da'a wa manzon Allah bai saurari mahaifiyarsa ba kuma Allah tabaraka wata'ala ya yaba masa hasali ma da yawa suka ce a kansa ne aka saukar da wannan aya kamar yadda zamu gani shine Allah ta'ala ya ce wa sainal insana hakika mun yi wasiya bi umarni mai karfi ga ɗan adam bi walidayhi ga iyayensa wato ihsana an yuhsinu lahum ihsana bi mutane su kyautata wa iyayensu kyautatawa ai amarnahu bil ihsani ilaihima musamman ɗan adam mun masa umarni ya kyautata wa iyayensa guda biyu an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an ga hadisi daga sa'ad bin abi waqqas Allah ki kare yadda ki. qala qalat ummu sa'ad li Sa'adin. mahaifiyar sa'ad ta ce wa sa'ad a farko farkon musulunci ya karbi addinin Allah eh abinda ta ce alaysa qad amara Allahu bi ta'atil walidain ta ce yana ji labari ba Allah ya umarni da yi. ɗa’a wa iyaye guda biyu ba ta ce to ni ban yadda ka karbi addinin nan ba saboda haka kai mun ɗa’a kar ka karbi musulunci ban yadda ba shi kuma yace to musulunci zai karba shi kuma ba zai bari ba ai Allah tabaraka wa ta'ala da yace ai muku da'a cikin abin da bai saba masa bane wato ita ta rike wajen laushi laushin ne eh bata karasa maganan gaba ɗaya ba ai ko ayan mata ce in an saba wa Allah eh in an saba wa manzon Allah ba za a saurara ba saboda haka in an saba wa Allah babu maganan biyayya ba za a yi biyayya wa iyaye ba amma sai ta rike wajen laushi laushin shine sai ta ce to sun da ba za ka fasa musuluncin nan ba fala aqulu ta'aman tace ni ba zan ci abinci ba wala ashrabu sharaban kuma ba zan sha abin sha ba hatta takfura billahi ta'ala har ka kafirce da Allah Sace haka zan yi yajin cin abinci ashe kenan kun ga an daɗe ana yajin cin abinci ko da yake yanzu na ga an samu dabara yanzu za a ci abinci amma sai a ce ana yajin shan ruwa abincin ma da ake yajin cin abinci yau ba za a ci ba ma gobe za a cika ciki jibi ba za a ci ba gata kuma za a cika cike ko in aka tashi kyan ruwan maimakon mutum ya sha kofi guda to sai ya sha rabe wai shi yana yajin shan ruwa saboda tsaban kawai yahudawa sun bata kwakwalwar mutane Allah ya sauwake to wannan baiwar Allah ta ce ita ba za ta ci ba ba za ta sha ba hatta takfura billahi ta'ala tace har sai ka kafirce da Allah famtana at min at-ta'ami wa sharab saboda haka ba ta cin abinci ba ta shan abin sha hatta ta huna faha bilaka har aka wayi gari suna buɗe bakinta da me da ainihin gatari eh ko kuma da kota ana kokarin buɗe bakinta da kota ko da sanda domin a sanya mata abinci dole dole ita kuma tana ce sai dai ta mutu a ce ɗanta ya karbi addinin Allah to ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai dai ta mutu wa nazalat hadhihi al-aya shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa sayna al-insana biwalidayhi ihsana lalle mun yi umarni wa mutum ga iyayensa ya kyautata musu hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta dauke shi cikin wahala wa wada'atu kurha ta aje shi cikin wahala wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara da ainihin ɗaukar cikinsa da kuma wato haihuwansa da yayansa watanni talatin saboda haka ya saurare ta amma fa duk da haka cikin abin da bai saba wa Allah ba saboda haka karshe dai lallaban matan aka yi aka ce wannan ba ba fa zai kafirce ba saboda musulunci ya riga ya shiga cikin jikinsa ka kaf gaba daya gara ki dawo ma ki ci abinci ki hakura shine a karshe ta hakura eh ba wai wannan aya tana cewa ai mata biyayya a kafirce bane don kada wani ya dauki haka ba haka bane wannan kenan to hamluhu hamalatu ummuhu kurha ay qasat bi sababihi fi hali hamlihi mashaqqatan wa ta'aba ta sha wahala kwarai da gaske ko irin wannan aman da mata suke yi farkon daukan ciki ai abu ne mai wahala wanda ko cin abinci ba za su yi ba ko ruwa idan sun sha sai sun yi amai wannan mawuyacin lokaci ne ga mata waɗansu matan ma suna ce farkon cikin ya fi wahala saboda haka mace takan gigice ta ma yi da na sani wai me yasa ta yi aure ne wai me yasa ta yadda da ɗa namiji saboda wannan wahala din min wahamin wa gasayan wa fiƙalin wa karbin ga damuwa ga ɓace rai ba mamaki kai ango kana shigowa sai ta yi tsaki ga da fiskanta sai kuma kana ce me yake faruwa shi yasa an maka gane gawan garin ba sai ka yi kirme eh irin wannan neman ilimi yake a wajen tsofin hannu eh faɗa maka a to in ba haka ba mutum sai ya sake matar balle ma irin auren yanzu auren gata komi maka aka yi to za ka sake ta ba tare da kaji damuwa ba in ya zo kuma daga baya ka zo kana ta kame kame shi yasa kamar yadda nake fada yana daga cikin nau'i na tarbiyya a kyale samari su murkusu da kansu duk mutumin da ya murkushe ko ya ji jiki a wajen aure to wallahi zai taka tsantsan wajen sakewa amma idan aka yi masa komai to tana masa tsaki sai ya ce ni ne kike mun tsaki alhali kuma tana tsakin nan ne saboda me saboda ba mamaki yana shigowa kuma cikinta yana juyawa yana shigowa cikinta yana juyawa tana ji kaman za ta yi aman hanjinta to lokacin ciki yana kokarin zai shiga kenan na'am hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra yasa ali bin abi talib sun badi a karkashin wannan aya yace aqallu muddatil hamli mafi karancin mudda na ciki watanni shida ne saboda haka ciki wata shida za a iya haihuwansa kuma kaga yaro yana walwala amma ya kafa hujja bayan wannan aya da sauran ayoyi tunda Allah tabaraka wa ta'ala wata aya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilain liman arada an yutimma rada'a saboda haka shekara biyu ake yayin yaro watanni nawa watanni 24 wata sha biyu sau biyu 24 kenan to tunda an ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara idan ka ɗebe 24 a cikin 30 saura nawa saura shida wa fisaluhu fi amaini kamar yadda ɗaya ayan ta ambata yayansa dai a cikin shekaru biyu amma dai wancan aya ta bakara ta fi ƙarin bayani liman arada an yutimma rada don mafi yawan yanzu yara ba su kai shekara biyu amma duk wanda yake so ya kai wato makura to shekara biyu saboda haka watanni 24 ka ɗebe a cikin 30 saura kida to za a iya samun ciki cikin wata kida wato cikin ya gawurta ko kuma ya girma a haife shi kuma ya ci gaba da rayuwa yasa idan aka yi aure ya kasance mace ta ainihin zo da ciki ta haife shi wata kida sosai a ce na ainihin mai gidanta ne amma idan ƙasa da wata kida ne to sai a zo ana ta tarar da dibi ma'ana ta shigo gidan da ainihin ciki kenan amma ranar da aka yi aure ta tare suka sadu ciki yana iya shiga a wannan rana ya yi watanni shi da kacal sannan kuma a haife shi saboda haka babu ta baba kar a tsaya ana wani dogon jayayya domin saboda dama ana kokari a samar da ainihin mutunci wa yara idan ba abin ya kai makura ba to ba a raba ainihin ƴaƴa da iyayensu tunda annabi ya ce alwaladu lil firash wa lil ahir al hajar saboda haka lalle bayani kenan dangane da wannan shine wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra to hatta idza balaga kudda har lokacin da mutum ya kai karfinsa wa balaga 40 sana ya kai shekara 40 wato in ya kai shekara 40 ya zama kwarijo daga shekara 40 kuma gangarawa ne za yi bai kamata a ce ɗan sama da shekara arba'in zai yi ganganci ko kuma zai yi rashin kunya ko zai yi wasa ba idan wani zai yi rashin kunya ko kuma zai yi wasa ko zai yi wargi to kafin ya je arba'in ne tun da za a ce wannan yaro ne bai da hankali amma ya kai shekara arba'in to kamata yi ya natsu ya tsaya ya fuskanci ainihin abubuwan da za su yi masa amfani duniya da lahira sannan kuma ya yi wannan addu'a rabbi ya ubangiji auzi'ini an ashkura ni'mataka ya an'amta alayya wato ka sanya min in gode wa ni'imar da yi gare ni wa ala da ainihin ni'imar da yi wa iyayena wa an amala salihan tardahu ya Allah ka taimake ni in aikata kyakkyawan aiki wanda zaka amince da shi domin duk aikin da kai idan Allah bai amince da shi ba shirme ne kuma aiki da ikhlasi shine Allah yake karba aikin da babu ikhlasi Allah baya karba wa aslihi li fi ce. wannan addu'a tana da muhimmanci a ainihi ya Allah ka ainihin gyara mun zuriyata wallahi duk wanda ka ganshi ya zo duniya yayi aure ya hayayyafa so yana son Allah ya gyara masa zuriyarsa dun baya son ɓace rai a cikin zuriyarsa shi yasa addu'a nan da take cikin suratul furqan take da muhimmanci ainu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما wannan addu'a tana da muhimmanci wa aslihi li fi zurriyyati ya Allah ka gyara mun zuriyata inni tubtu ilayhi ya Allah na tuba zuwa gare ka idan a can baya na yi ganganci to ya Allah na tuba wa inni minal muslimin ya Allah ina daga cikin masu miƙa wuya yanzu kan nasa duda a baya mun yi kuskure amma Allah ka gafarta mana wannan addu'a tana da muhimmanci shi yasa aka ce ulaika waɗannan mutane sune allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu Allah yace za mu karbi mafi kyawun abin da suka aikata wa natajawazu an sayyi'atihim kurakuran su kuma za mu ketare ba za mu kama su da wannan laifi ba fi ashabil janna karshe masu su aljanna suna daga cikin ma aljanna wannan wa'adar sirikin lazi kanu yu'adu lalle alkawari ne na gaskiya wanda Allah ta'ala ya kasance wato ya turo a yi musu su waɗannan mutane ko wanda ake musu alkawarinsa shine Allah zai tabbatar musu Allah ya tabbatar mana kamar yadda muka gani akwai manya-manyan baki waɗanda muka yi kuma waɗannan baƙi suna ƙarƙashin jagorancin babanmu kuma dattijo wanda tafsirai da wa'azi na jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna a wajensu muka koya shi ne shek isa taliya wa gombe saboda haka ya kawo mana ziyara a wannan majalisi da shi da 'yan tawaga ga shugaban izala na jihar bauchi ga shugaban malamai na izala na jihar bauchi ga daraktan agaji ga sakatare admin ga liman ɗan liman mala abdurrahman da sauran waɗanda suka zo cikin wannan tawaga saboda haka a madadin masallacin Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu muna farin ciki da halattar waɗannan manyan baki namu musamman ma Sheikh Usman Isa Taliyawa muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa shekaru masu yawa Allah ya ƙara masa lafiya don hakika ya tsaya wato tsayin daka suna daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka domin tabbatar da sunna a Najeriya da kuma makwabtan Najeriya gaba daya to kaga wannan dole a yi masa addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya dada karfafa shi ya dada jan kwanansa eh yanzu shekara tamanin da wani abu muna so ya kai ɗari da tamanin. <laughs> amma masu albarka saboda haka muna ganin ba ba ni abin nan ba a protocol din ko da yake shine zai yi eh, ok za a gabatar da shi bismillah eh, ka zagaye wuta nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة ala, على wa kamar yadda malamin ya gabatar da babban bakonmu Usman Isa Daliyawa wanda shi mataimakin shugaba na ɗaya wato na kungiyar da su bidiya na suna na tarayyar najeriya baki daya malam ya zo wannan ziyara ne wato a nan bauchi domin ya duba yadda ake gudanar da tafsirai sannan kuma zai wuce na sannan kuma wato zai wuce jihar plateau na ma domin wato bincika masu a can kamar da malam ya ambata wannan bawan Allah yana da nauye-nauye a kansa musamman a wannan kungiya ne shugaban sulhu shi ne shugaban fatawa duka dai waɗannan saboda jimawansu da gogewansu akan wannan tafiya Allah ya ƙara musu albarka tare da shi akwai shugaban kungiya Alhaji Muhammadu bin waɗanda sabai. akwai shugaban majalisar malamai na jiha wato ashir suleiman yusuf masu daraktan agaji da sauran yan uwa da duka suka rako su za mu ba da dama ma shi malam ya dan tofa mana albarka ya dan sa albarka ma majalisi da ainihin wato ake gabatarwa wanda shek zubar abubakar ma da ake yake gudan gabatarwa allah shiga ta malam musulmi ka zauna kawai zauna أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kullum mukan gabatar da godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda yi ma yanayin da muka ga kanmu a ciki yadda muka ga kanmu a nan a wannan masallaci al'umma musulma wanda suke fafata wajen raya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to abin yabo ne kuma godiya ne ga Allah ba ƙoƙarinmu ba ne ba iyawanmu ba ne Allah ne ya zaba mana wannan yanayi to alhamdulillahi zamanin sahabbai zamanin manzo Allah karni na farko Allah ya ba su daraja ta musamman ta karnin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda duk irin hidimar da mutum ya ba zai samu ɗaukaka da falala irin na wannan ƙarnin ba haka ƙarni da yake biye da shi haka wanda yake biye da shi alhamdulillah alhamdulillahi, muma, wannan ƙarni da muke ciki to ƙarni ne wanda Allah wa ta'ala ya zaɓa mana shi ƙarni ne wanda yake da kyaututtuka masu dama wanda ake kiransu karamomi da Allah yake baya bayinsa a samu al'umma ta hadu, ta tara al'umma maza manya da ƙanana wuri guda samu lokaci kuma a tara mata su ma manya da ƙanana don a ilmantar da su ilmi kuma na raya sunar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake tafiya bisa doron alkur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam mu ne Allah ya ba mu wannan kyauta zamanin da ya gabata kafin a gama da cin sai an je zango da nisa amma yanzu nan masallaci kadai Allah ya san yawan mahaddatan ƙur'ani a garin bauchi kadai Allah ya san yawansu balle a ce najeriya da saboda haka mun gode wa Allah kuma alhamdulillahi karantarwa ta sunna ta zauna yanzu ko'ina ana yin ta ba najeriya kadai ba dukkan makwabtanmu komi ya zauna yadda ya kamata abin da muke so mu ƙara ɗorawa a kai irin waɗannan fagage mun zo ba mu da wani dogon bayani ba mu da kuma matsala duk abin da ake so a isar da shi an riga an isar sai dai a ƙara tunatarwa to tunatarwa da muke so mu yi wa juna kullum idan aka ce ilmi ya yadu ya inganta ya yi yawa to ga aiki kuma ya yi yawa aiki da ilmi kamar gari ne da ruwa in za a girka tuwo kada gari ya kasa wa ruwa idan aka samu ruwa da yawa gari kaɗan to tuwo ba zai shi ba to haka alhamdulillah mun samu ilmi da yawa to mu ƙara yalwata ilmi ilmi kuma shine taƙawa, tsoron Allah shine ma'ana natija na ilmi yadda kuma za a gane ta wajen ayyukanmu ne to ayyukan da aka ce a ƙara tunatar da jama'a akwai taimakawa juna da taimakawa marayu taimaka marayu yana cikin jinsi abinda ake so a ƙara tunatar da jama'a a isar mudda saƙonni Allah ya sa ma rayu suna da yawa yanzu a ƙasa saboda haka al'ummar musulmi a yawaita a yalwata hadiri ya zo ba to Allah ya sa albarka a ciki. akwai a yawaita taimaka marayu ta hanyar ɗaukan ɗawainiyansu a makaranta da renunsu a gida da dai makamantansu mu yammu malumma mu ci gaba da taimaka juna gajiyayyunmu marasa lafiya da irinsu irinsu ya zama kowa ya damu da su duk al'umman da suke cikin damuwa to mu nuna musu damuwar kowa da kowa yana cikin damuwar saboda haka sauran sako malam zai ci gaba da isar mana da shi gobe idan ruwa ya ɗauke a hankali a cikin natsuwa saboda kowa ya samu isa gida a cikin natsuwa ruwa albarka ne wanda kuma ake neman sa yanzu da fatan taron da kuka yana Allah sa alkhairi a ciki malam kuma Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ƙara haifar mana da irin su malam malam din in farko farko can muna neman irin su ba samu ba Allah ya haifar mana da shi gaban duniya da addini abin ya hayayyafa ya inganta Allah ya kara mana albarka kamar yadda mala ya ce shekara tamanin kaɗan ne zan rage 74 da ne amma kuma da ya ce da ya ce a samu ƙari ɗari da nawa? yi da tamani ya yi yawa a samu dai gwargwado wanda za a tafi da rufin asiri Allah ya ƙara mana imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kalamai na sanya albarka Allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alheri Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka wannan karatu da muka saurara Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikinsa shi mai gabatarwa da mai jan baki duka Allah ya musu albarka Allah ya tara mu a cikin lada gabaki daya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم